الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه تو إشيرين لترى da watan tara watan ramadan hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama dubu daya da dari hudu da arba'in da shida Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa ba mu gushe ba dai ba muna nan cikin suratu saba'a aya ta arba'in daidai za a tashi kafin haka wani ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalamu wa rahmatullah taufa bashi bashi haka na ce bashi bashi wani ba komai yi mutum yana da kaya a matsayin na uba to idan ya ba daya daga cikin su kyauta don wani abu dole ne sai ya ba sauran da a ɗaya hmm. akwai ne ya yi to wannan uba ne sai daya daga cikin ƴaƴansa aka sace masa mota to shi kuma yana da tsarin mota fiye da fita sai ya sauka ya ba shi wani wanda aka sace masa mota hmm. ba tare da ya tana da masa sauran wani abu mai kama da haka mm. ya halatta wannan to alhamdulillah kamar dai yadda aka ce bai halatta mutu ya fifita ‘ya'yansa ba amma wannan babu fifita ‘ya'ya ma a ciki ai kusan mota wannan matacciya ce mota ce ta hawa mota ce ta hawa amma kila da ta haya ce ina neman kuɗi da ita ina wane ne da asara ta faɗo masa to kaga nan ne da za a duba ko shi ma ya kamata a duba cewar kudinsa ne suka zabge suka abin nan sai aka tayar da shi ai ka gaba wata kyauta ce ta daban ta musamman shi ma ya yi kudi ban da 'ya'yan to wannan wani nau'i ne kamar taimako taimako ya so yi kama da wancan kyauta amma kowa ma na san kowa ina fata dun da a ka'ida ai ya kamata gidan kansa akwai asusu da suke da shi na mu'amala kowa a wata zai ci da ya kaza ya kawo kowa ya kawo idan masifa ta samu wani a cikinsu sai a tayar da ita maimakon a tafi anguwa neman taimako sai a ɗiba daga wannan asusu sai a tayar da daga kayansa ba ganganci ba ba menene ba in ya same shi mutumin da kuma duk zai ba da irin wannan kudin ya bayar ne wa wannan jama'an wannan tafiyan bai fata Allah ya kawo a taimake shi don da ba shi ne asalin irin wannan aminu din abin baya fatan wani a ce wata rana bala'i zai same shi a zo a taimake ya taimaka tun kafin masifan ta same shi kila taimakon da yake yi sai Allah ya toshe masa masifan shi ya tare masifan tsautsayin da zai zai isame shi shi baya samun sa saboda ga abin da ke cikin zuciyarsa to ya ga wannan ba kyauta ce ba ta mallaka wanda mutum yana zaune a mallaka wannan kaza a mallaka wancan kaza a mallakawa kaga kaza mai rai ce ba rai na rai na a yanka ba za ta yadu haihuwa take wata rana zai ka same shi da shanu maimakon kaji don ta haɓaka shi ko wannan mota ita da ita ta hawa shi ke don sai ta faɗi ko aka fasa ko aka yi menene mafi shi ga waccan ɗauki da dama ƙarshen ta ai zirga zirgansa da ike da menene na uban ma ya fi yawa daga nashi da ka ga mutum kan saiwa ɗansa keke na zuwa wannan yaya ne guda biyu ka gaba ba iri da wannan firamare ne nan zai gangara ide wancan ina cin jami'a cin inda in an saya wa wannan mashin ba za ce wannan ma saya masa mashin ba inda yar kwamar kanin wancan wankan ya ce ɗauki kai kuma wannan kai kuma ga mashin can ɗauki duk da baki da haka ba a ci gaba da yabin nan wannan idan an yi har wannan shi ne zai sa abubuwa su zama tsaka-tsaki abubuwa kullum dole za a lura da maslahan yadda abin ɗin ke tafiya ba kyauta ce ta a gina shi ba kyauta ce da tafiyar da rayuwa sakamon abinci na idan aka kawo ɗan shekara biyu zabin da zai ci ɗan shekara talatin abin da zai ci daban ba za a ce to sai a yi daidai da daidai ba to wannan haka daidai bukata daidai wannan lamarin yake bai daidai da wancan ba

shafa'in nan wata ran ya zama ashirin shafa'in nan yakan zama ɗari wuturi na nan guda ɗaya iyakace wancan shafa'i wanda aka zane har aka zo da mustahabi a karanta eh, mai da suna sabbe da kulliya da falaki da nafi wannan shi shine karanci inda ake tsayawa a shafa'i karancin shafa'i ne amma dogon shafa'i kaban irin namu ai kaga tun daga bayan sallar tarawihi ya sallar isha'i tarawihi ne in ka kira shi haka shafa'i ne in ka kira shi haka tahajjudi ne in ka kira shi haka duk ya dauke wannan duka wani bata lokaci ne sallolin dare ne mun yi mun yi ana ta tsayi ana ta yi can aka daga hudu ta leƙo ana fafatawa ana fafata hudu na ta rufe ƙofar ita ɓaci a yau da kawai Allah ta yi mu gobe sau da kanan ba ta da wani riya daban na fila ce ba wata sallah ta daban ba tori an yi niyan tararihi an yi niyan ashan an yi niyan kiyamun laili an yi niyan tahajjudi an yi niyan kaza wannan duka wani abu ne na rashin mm, rashin ne da ce to ana ya kira shi jahilci ba kawai na fila ce mutlaka ba ta da adadi salatu laili masana masana shafa'i ne in shafa'i yi guda biyu shafa'i ne hudu shafa'i ne ashirin shafa'i ne wutari ku guda ɗaya wanda zai kulle yadda abin ba zai iya rabuwa ba shi dai kawai Allah na'am me kalme ta kawo ku eh duk abin kaga ai sarka ai ce salatu don kana neman tarihin karatun aljamalu raqawi hatta iratu jirgin sama to yin yi wannan karatun ne to shi ne zaka ce to wannan salatu da sarka ne a gana lukukumin abin da ake daure wuya da shi dangwal gasan dangwal abinda da ana daure wuya a kuya a wuya shi ne kukumi sai da kasar kogi ne duka sarar da sarko iko wanda ya tafi ya kuma shirar Hey. eh, eh duka magana mutum ai bai halatta ya faɗi wani magana da zai faɗi sai ya san hukuncin Allah akan aikin da sai dai kuma waɗannan suna daga cikin tambayoyin eh, daren itikafi da zaidin wannan tambayan suna nan idan su kaga wannan tambaya ta tafsiri bai kamata ta shigo a nan na daren itikafi ba na mai kalmomi salasiru da agalaluhu wannan ta tafsiri ce tambayar malama wancan dadai ba shi amsa dai kawai amma tana cikin tambayoyin daren itikafi to haka wannan tambaya ta ka amsa ba bai babu amsa ne ba bai kamata duk abin da mutum zai faɗi ai tsari na Allah Allah ake bi sai yadda ya tsara abin da ya tsara shi ne abin da bai tsara ba shi ne ba yadda ya so haka yake fitar da abin din sai a rungumi kaddara yadda ya tsara a yi shi haka shi ne mai daɗin shi fi alheri a gare mu a ga wata shi fi alheri a gare mu ba ga watan nan ba mu kawai duk inda ya san an wata bi muke yi to duka wa'in na daga cikin tambayoyin daren itikafi sai a barwa daren itikafi tambayoyi eh. karatun eh? to nan wannan ba na daren itikafi ba talatin da takwas nan di talatin da takwas. Na, amal nan haka haka haka faɗi tabbar ka. Eh. Eh. Eh. Shi ma nafsa shai. Yanzu misalin wanda suka tsaya eh, za ka iske idan mutum ya tashi yanzu ce zai je ya buɗe makaranta. ba makaranta ba ma baki da ɗalibi ne taɓa alli taɓa danko ya ɗan sano yan wasu abubuwa yana son ya koyar da mutane a nan masallacin anguwansa sai ka ga an yi cakarsa abokansa ɗalibai neman karyewansa suke yi abin kunyar dottawa in ba mai da hankali ba neman ganin bayansa ake mutakabbiri ne wane ne wane ne nema ake a karya shi shi kuwa tsakaninsa da Allah ya tashi ne yana so ya taimaki shi ma ɗan uwansa ya taimaka wa addinin nan da ɗan abin da Allah ya bashi a taru shi ma ya samu lada haka to sai kaga ana neman idan jama'a suna taruwa da yawa yanzu nan kaga ana yi a dakatar da shi bai da kunya maimakon a nemi rashin kunya mana a bashi to kai ga rigar kunya ka dinga sawa ka ji ba a da'awa ba kunya kai ga yadda ya kamata kai ga yadda za a yi amfani da wannan baki nasa kafin ya dushashe a yi amfani da shi da zai taimaki addinin musulunci a karan haka ga yadda za a yi yin koyarwa ne muna da muna son yin da wa'inda za a koyar dama muna da bukatar ɗalibi a wuri kaza har akwai karatun amma karatun ka yana da matsala in wata matsala ce a gaya masa amma wanda ya tsaya sai ya hana wannan karatun kaga wannan suna daga cikin masu sukan ainihin hanyar Allah an tashi za a taimaki hanya Allah wani ya tashi ya dinga suka wannan hanya me wannan aikin ba zai je ko ina ba sai an karya shi sai an nuna na kafansa sai an nuna gazawansa wani ya taso ya ce bai da dawo wani ya taso ce bai da ba bai da fasaha wancan ya taso ya ce ai ma karatunsa baya tacewa babu inganci babu kawai kare da doke kwabawa ce wancan ya taso ya ce bai da kaza to wa'innan masu cewa wane bai da nahawu wane bai da balaga ba ne karatunsa ba ta hariji ba ta hakiki wane bai iya larabci ba wa'innan makomansu jahannama tunda ba wani abu suke nufi da wannan abu ba karya mai yi ne kawai ake nufi karya mai yin saboda haka nan in an bari a koma a zauna a kafa cigaba a cigaba da kallo a cigaba da sharholi yadda ake aikatawa tunda babu mai bashi da kaza bashi da kaza ya bari to kai da kake da kaza din da kake da kaza ina naka ba zai ka tashi ka kafa naka ba ka nuna mutane ga gaskiya mutane koyon suka ga gaskiya wurin gaskiya za su koma shikenan amma waɗanda aikinsu ne kawai da an ce ne yana da littafi idan aka fara littafi mutum ya rubuta littafi haka in aka kalla mutum dinga dariya sai ka ga zirin malaracin da ya rubuta ka ga sa'ofi ya yati da ni duk da kyakkyawan niyya aka yi a yi ta suka a yi ta caccakasa a yi ta menene kai ta za ka ga tafsiri ne kila mutu sai a ɗauki wani tafsiri na babban mutum a ɗauki kafin a yi tafsirin a yi ta neman yan iskar ƙasan wannan ya caccaki tafsirin wannan ya gurguji tafsirin wannan ya rikito da ka zake wannan ba ka ba a ciki wannan ba ka ba a ciki wannan ba ka ba. Ka ga fa'aufi a yaci ne to na mutane ba za su kai labari ba mu'ajiri ne za ka tabda shi wannan wanda ake tattakan ya shiga ko'ina in an gan shi ana kirma ana ganin darajansa ana ganin kimarsa shi ko wancan mai sauke-sauken sai ka gan shi dan iska a gari tare da yan iska a gari wanda bai wuce a dafa shayi zo isha ba yin a ne bai wuce ka sa ta same shi kafin baccin hada masa shayi na sha ko a zango ko a kwatar ustazu ne ya kai ustazu torop dai ya daga wannan ya wancan kalar da shi ya daga wancan malamin gari ne ya kifar da shi ya daga wannan bai da kasar karatunsa ya daga wancan amma ko kai ga kanan baka da shayi sai ka same shi a rumfar yaron shi yana zaune ina iya yi hira ya gama a saya masa tsere ita fi gidan ko a sayo idan ake da shi ta kaga mu'ajibi kasassu ne ba za su je ko ina ba kuma a lahira ulai a azabi muhdaru to kawai duk inda aka taso aka fauna aikin alheri to sai ga ga shi ne shekarun da suka gabata kamar talatin da ta wuce ko arba'in da akwai malamai ba girma ba arziki malaman nan suka yi shiru sai a dauka ba na aka ta an tauna na ga wani mahaukaci da iri ta bai ce daga farko har karshe ba aya ba hadisi wai sai aya daya ce kai ne baka san ayan da hadisin ba ka zo ka zauna ka zo ka zauna a nuna ma ayoyin da ke cikin halari a nuna ma ayoyin da ke cikin eh, abin da eh, cikin ashibawi a nuna ma ayoyin da ke cikin muktasar a nuna ma abin da ke cikin kaza a nuna ma abu na cikin ainihi na cikin iziya amma ka tashi haka kawai ka faɗo ka ci mutuncin bayin Allah suna zaman zaman su kai wallahi ba za ka kare da duniya lafiya ba kuma ko yanzu ba da lafiya kake zaune nuna ba kana zaune cikin wani matsatsi cikin kaskanta cikin wulakanta a tsakanin jahilai wanda ba san addini ba ai shuka malamai ba mai abu ne ba sa'au fi ayati na sallah ce na muhajirin ba za su je ko'ina ba ka ko ka'idan da wasai ka da sahabi za ya musulunta yana koma ya musuluntar da anguwansu me ya sani a lokacin na haya nawa yadda ke sura nawa yadda ke ya ce nasara fidan na hau ne idan balaga ne abu jihar ma mai na hau da balaga ne hmm, abu jihar emirul kaisi shi ne limaminsu da shi ake kafa hujja shi ne kundinsu na haddacewa ya sau da kaɗan duk mai bata addini wannan mu'azi da dai ita ma ba ta yi saboda ayan ba ta yi kamar da karatun itikafi ba amma dai wannan haka matsalan yake haka yake han masu da'awa masu yara an suka tashi ya bude makanta ya je nan ya dawo ya zauna ya nuna wa wa'annan ya nuna wa wa'annan wasu su je su dinga zaga ana jahiyin banza ai gashi gashi nan kaza kaza ba abin da ya iya in ma kai ka iya karatun salabar to haka to masha Allah to mace yanzu karatun ba na salabar ba na abin nan ba ba na kafi ba an karanta aya Allah ta zace wa yau mana shirahu ka tuna musu ya rasulallahi wani rana babbar rana tana zuwa ya hashirahun jami'an Allah zai taro su gaba ma ya ƙolu lil mala'ika tabuwa ka gani mai insu da jiddu an haɗu, ga mala'iku an haɗu, ga annabawa sun haɗu. sannan sun ya ƙolu lil ta yi cewa mala'iku a ula'i kumkano ya abudu shin nan ko suke bautatawa ga mala'iku tsarkaka mala'ikun za a tambayar fil mala'ikati ikon Allah ga mai laifi ba tambayi mai laifin ba aka tambayi wannan mara laifin tukuna ka duba Allah haddi kenan uh, wa idal maw'udatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat wanda aka kashe shi ko a ce misali yadda ma wace wanda aka bunne ta da ranta saboda gudun talauci ko gudun imata ko gudun gaba, ita za a tambaya me ke yi musu aka binne ki da ranki me aka yi muku sai dai ta sai Allah tambaye su ni ma ban sani yi. wannan ne yake ce duk wanda ya kashe wani gobe kiyama shi wanda aka kashe za ta ba kai me yi same ka ya aka yi haka hankinka daban kanka daban kanka daban sai gashi nan Allah tambaye shi me nai masa ya fafa min kai ya daure ni ya yanka da wuka a tambaye shi me nai masa to kai bawan Allah me yayi ba mutum zai ce kuɗi nake nema bai bani bai isa na kashe shi a'a mulki ya tare min don haka nan shi isa na kashe shi to in ya faɗi wannan amsar za ta fudda shi shi sa aka ce idan amsa ta bayyana galibanin ba a ta to haka za a tambayi mala'iku nan din nan me shi su ku suke bautatawa eh, ya ko lil mala'ik ha ulai iyyakum kanu ya'budu zaka ga ladabi wanda mun kafa koyon shi ka za an ka ce maka wannan kai ike bota za ka ce a ah, ba ni ke bota ba wallahi ba wana ni ba ni ke bota tawa ba a ah, ah, ba magana gaba manya ka kai ne isa aka yi ka ba to sai ka koma ka tambayo ka tukuna ka yi ne me za ka faɗi ta inda za ka san dawa kake magana ka dobi malako abinda zai fito a bakinsu kawai subhana subhana anta waliyuna min dunihim kai ne bai gidanmu kai ne masoyinmu ba su ba saboda haka nan ka ganin kai tsaye ba ce a'a ba haka ba ne ba wacce aka ce ya aka yi kabar wannan shigo cikin masallaci sai ana ka kwata kwana shiga mene ne mene na shiga da aka tambaye ka da zaka ce ai sai ka sau irin magana da zaka faɗe wanda ya tambaye ka da ya sama da kai yake dole ka duba da maganar da zaka gaya masa ba zaka tada masa da hankali ba tukuna domin ne bala'iku ga wujja ga dalili ga wane ne ga ma an nemi a jefa masu kace zarki ya tabbatar maka mu da kai dai mai gidanmu an juna. kai ne mu kai ke taimakonmu ba mu da wani sai kai min da wani balkanu ya abudu naljin a bar wannan magana mutanen nan aljanu suke bautatawa shaidan ne yake su biyo mu shi kenan suka fara biyan mu kaga wanda isa aka yi shi ne aka bautatawa shi aka biyu يعبدون الجن أكثرهم بهم muminu, yawancin su dai da aljanun nan suka yi imani akwai bauta daban-daban amma bauta ta hanyar shaidan ta hanyar kaza ita tafi yawa shi ke nama ya bayyana falyauma la yamliku ba'dukum li ba'din nafa wala darra yau din nan ba gobe ba ba jiya ba la yamliku ba'dukum nafa'an li ba'din wani ku bai iya taimakon wani imma a duniya istamta a ba'dukum bi to a yau wani bai amfanuwa da wani wala darar wani bai iya tare wa wani cutuwa wani ƙulu lillazina zalabu za mu cewa azzaluman wanda su suka yi saban zuƙo na nar kuntu biya tukar tukadzibuna wanda kuka kasance kuna karyatar da ita wannan su ne ayoyin guda uku ga bayanin malamin daga aya ta arba'in har zuwa arba'in da ɗaya wayo? Hmm? آية عربية زو عربين دب ويوم يحشرهم جميعا أي العابدين لغير الله والمعبودين دو عند أكبوت تاوى من دونه من الملائكة وغيرهم ثم يقول الله للملائكة على وجه التوبيخ وده تتسكن الزرقين سوء kamar ana zarge ce ba ko ne na kora a nan ba wanda ka dan bahaushe ba zai tsaya bai ce maka eh yi mu ne ɗazu ka biyo su da bulala ko ce to mu ne muka dawo ina eh, ƙara gudu zai inda ka ce ba ko na kora daga nan ba ala waje taubeke liman abadahum a haulayi iyakun kanu ya abudu abudud fatabarra'u nan take sai su yage su yi bara min ibadatihim wa qalu subhana ay tanzihan laka wa taqdisan an yakuna laka sharikun aw a ce kana da abokin hadaka ko wata kishiyar anta waliyuna min dunihim fa nahnu muftaqiruna ila wilayatika muna da tsananin bukatan taimakonka rikonka daukan nauyinka eh eh mene mene aka tsallake daga idan ya da an tawaliyuna min duniyi to mu ba haka ba fa nahanu muftakiruna ila wilayatika Eh? yana gaban nagowa da abin nan yi to zaba da karamta na jin an share shi an gabai da abin nan tun da kofin nawa shi da ƙarshe shi ne kofin ƙarshe shi ne wanda aka rubuta daga baya aka share ko bari mu karanta mu gani ko zai kullo ko kuma an share shi ne dama Fana hannu kero na ila wulayatika ai kaga tafiya ta fi daidai ba An waliyu na min donihin ko kaga me ya kamata fananu muftaqiruna ila wilayatika muttarruna ilaiha fa kaifa nada'u gairana ila ibadatina mu yaran wani za mu kira wani wasu su zama yaran mu abayyuwa ya ma za a yi nada'u gairana ila ibadatina mu kira wani imana da'a mu alhali mu masu da'a ne a gare ka ai wannan bai mai yiwa mu bayi ne babu da bukatan bayi am kaifa nasruhu li an nattakhidha min dunika awliya wa shuraka ko kuma ce kaifa nasruhu ta ina za mu iya kyautatuwa mu cancanci li an nattakhadha min dunika a dauke mu waliyi ba kai ba ta ina muka cancanci mu zama mu ne iyayen gida wa shuraka abokan haɗaka ai wannan ma ba zai taɓa yiwa ba walakin haula il mushriku sai dai wa'annan mushrikai kanu ya'buduna al-jinna aka ga aljanu sun kuɓa mala'iku sun kuɓuta ina na koyi batar mai fito ba an share shigo dan ganin sa kaɗan muji da ga wannan kusan ma'anan ba ta da abin da aka share ta ai a ba ya abudu na jinna jinna nan su ai jin a ya bi ibadatina na su shaɗannu suke umarni su bautata mana mu ba mu ce a bautata mana ba kaban yadda shaytanu kan sa a bautata wa wasu bayin Allah bayin Allah ba su san ma ana bautan ba to hakan nan shaidanu kan sa wasu mutane su da aljanu suna bautata wa mala'iku wanda mala'iku ba su sa su ba ya na hun bi ibadatina au ibadata gairina fayuti'unahu kuma su yi musu da'a bidalika wa ta'atuhum hiya ibadatuhun. Li'anar ibadata da'a da suka yi wa aljanu to ɗa'a da suka yi wa shi shine bautan da suka yi wa aljanu Li'anar ibadata at-ta'a kama qala ta'ala muqatiban likulli man ittakhadha ma'ahu alaha ina magana da duk wanda ya rike wani abin bautatawa tare da shi alam a'ad ilaikum ya bani adama ba mun yi da ku ba yan adam Allah ta abudu shaitana kada ku bauta wa shaitan ma'ana kada ku yi masa ɗa'a innahu lakum aduwwun mubin wa ana ne ku yi min ɗa'a ni kadai hadha siratun mustaqim ce aksarhum bihim mu'minun yawancin wai masu bautan wani Allah da aljanu suka yi imani ai musaddiquna lil jinni munqaduna lahu li'andal imana huwa tasdiqul mujibu lil inqiyadi shine gaskatawa mai wajabtar da ba da kai fa dama an ce aya 40 zuwa da da to tun daga ta 40 daidai da ta rage shi ne falamma tabarra falamma lokacin da mala'iku suka yanke daga wa'incan ainihin masu bauta قال تعالى مخاطبا لهم فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا يو دي يو لا يملك بعضكم نفعا لبعض ولا ضرا تقطعت بينكم الأسباب وتعلاك تا تيمكيكينيا تا ينكي وانقطع بعضكم من بعض wa naqulu lil da zalamu muna faɗiwa azzalumai bil kufri ainin zaluncin da suka yi ta kafirci wal ma'asi ba'da ma nadkhiluhum annar bayan mun shigar da su wuta zuqu zaban nar lati kuntum biha tukadzibun shi abunda da kuke gani haka ne haka ne haka ne to ta tabbata yau gashi nan kuna sha ko ci gaba da sha fal ayan tumuha yau idonku ya gani kun gani da ido wa dakaltumuha jaza'an litakadhibikum wa uqubatan ladabi lima lima hadathahu dhalika takdhib da wannan karyatawa ta haifar min adamil harabi min asbabiha na'am وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم قالوا ما هذا إلا يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نبي وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير حتى وإذا تطلع عليهم آياتنا idan an karanta musu dokokinmu a yi kaza a bar kaza bayyana ta doka Allah filla filla la ya zigo an illa hali falo ma haza illa rajulun wannan fa ba komai ba ne ba kan ba ku kirga shi cikin komai mutum ne irin sauran mutane haka suke cewa annabin Allah kaga an gaya wa mai wa'azi haka wannan min bi aula yuridu an yasuddakum amma kana ya'budu aba'ukum ba abin da yake so face ya tare ku daga al'adun iyayenku ko mu tafi daidai kan ayan din ani ya tare ku amma ya abudu aba'u daga abin da iyayenku ke bautatawa su canza muku addini ba wani bane ba mutum ne kuma manufarsa guda ɗaya canza muku ra'ayi wa qalu ma haza illa ishku suka ɗora cewar wannan ba wani bane ba kariya ce kawai maftaran da aka yanka gaba da gaba fa ga annabi ga su annabin na magana ya gama ga masu sauraronsa suna ji an ta so su faɗa wa annabi haka wa na kafaru kafirai da suka kafirce da gaskiya suna cewa lamma ja'ahum in hada illa sihrun mubi wannan ba wani abu ne ba illa yawo da hankali jan hankali da sihiri ne irin na magana wa ma atainahum min kutubin na. kuma mutanen nan fa <laughs> ikon Allah ba mu ba su wani littafi da suke karantawa ba wa ma atainahum min kutubin yadrusunaha yi kamar magana da muka fara jiya da ce da da malam yaron nan da yake magana ce ce malam wane a kano dan wuta ne malam wane a gari kaza dan wuta ne duk wanda ibi wane shi ma dan wuta ne wanda ma duk aikata kaza dan wuta ne na gama gindin tilasta yake zama babu wani abu a hannunsa sai kwayo sai laptop sai abu na kunne duk inda za ka gan shi haka wannan ke ce to ai malam ka dina ba kan ga lokaci mutumin da bai iya karanta ma abun da yake faɗi larabcin ya kasa karantawa amma ya iya ice malam wane dan wuta ne malam wane rijiyar wuta ce wannan wanda duk iri shi kafa wannan ma kafa wannan ma kaza ce ikon Allah amma kai aljanna duk wanda ya biyo ka aljanna to isa ce ta irin wannan galatsi gaskiya bai kamata ce a zuba ido ce a bai kamata ka wurin dan wuta ka zauna ba daga yau kada mu ƙara ganinka a cikinmu karanci in ma ba za ku yi wani abubuwa kuma ma ya dace bai kamata a bashi haka ba a je a zauna da shi ya ceto idan ya yadda lami lafiya mu zauna a gaban lauyoyi a warware magana idan bai yadda ban lauya ya dauke shi ya kai shi gaban dufiyu ko da ya yadda ce to yanzu mai kake so aiki i mean duk abin da ya dace to abin da muka zaba kaka tsara zuwa mana masallaci shine muke so amma yanzu mu je wajen dole za mu je wajen difiyu da kai a rubuta dufiyu ya tsara hannu takardan eh, ya sa hannun shi a gaban DPO daga nan a tura takardan duk wata cibiya ta tsaro su cikin garin Kaduna idan aka sake ganin ka a inda muka ganka wani abu ya auku to shi kenan za a iya ɗauka abin da aka dama a kanka shi ne kawai abin da za a yi amma ba a ƙyale ba barin marasa kunya suna rashin kunyarsu kan janyo su ji daɗin ci gaba da rashin kunyarsu dole karfe da ƙarfe ake ɓalla shi fara shi kawai ba gidansu kaje ba a kana tafiya na yi ta kama tarakka yau da gefe can iki ke zage-zage sau dubu nawa suka yi zage-zage na ruwan da su kai ka ji su da ka wahala ka ji su kai ka je ka buɗo gidan da ka je ka samu su suna zage-zage kai kai wahala amma ka zo ka zauna a cikin mu kana kallon mu ba littafi tare da kai in an jima ko tambaya za ka yi muna da ka'ida in ka daga ce salamu alaikum na tambaye na littafin ka nan ba zaune gari banza ba ne ba duk wanda ka gani so ike zai iya karatun afuwa kawai da aka yi kaga yan itikafi ne yan itikafi ko ba makaranta suka ba sun zo bautan Allah dai shi kenan suka ce a ah, to ai wannan ma na cikin bautan Allah bari mu zauna amma ba dan haka ba sai cewa ah, ba ka tambaya sai kana da littafi to amma kana da izinin tambaya ana magana ce dan yi kafi ne ni in ba inda ba na ka ba muna tafsiri haka ka zo ka zai ka na babu tafsiri a ta suka fita ba haka muke ba ka zauna kawai iyakace kai ka duba mutum ya ji abin da zai ji ya hada abin da zai hada kawai ya tashi ce malam wane dan mutane ne malam wane dan mutane ne duk wanda shi dori kaza wuta zafi wannan kaza zai je ha kyale kuwa kai in ku wancan daki da aka yi muku fi yanan gizo ka je kai ta faɗi wanda ije ya gani shi ya kai kansa go kana bautan Allah mai kai ka yanan gizo wurin koyon addini ne <laughs> me yake a cikin addini ba abun da kai ka je yanan gizo sai dai kai ma gizon ne shi nan sai ku kare gizon ku amma ba ka ɗebo kayan yanan gizo ka zo ka kawo mana masallaci a shawa'un ya yi daidai mai ɗakko mana ƙura'ani na cikin ƙura'ani shi muke so na sunna manzon Allah muke so na littattafan bayan Allah da suka zauna da sahabban annabi suka girma ba sahabban waɗanda suka biyo bayansa silsila zuwa yau waɗannan su ne wanda muke sauraron maganar duk wani wanda ya sa ya kauce daga wancan hanyar ya kama tashi yana faɗin abin da ya ga dama izagi abin da ya ga dama ce to ba a nan ba E, lokacin ku ne za ka yi amma ba a nan ba a nan kam hmm, mu wuce ka nan ta ko za a lakana madarasi shawa'un ko wannan nan ko ba nan ko me yake awa ba za ka zo don mu kai wani jara'a ba saboda haka nan wannan wa ma a nahu min kutubin ya suna ba mu ba su wani littafi da suke karantawa ba ma'ana ba su ma karanta wani littafi ba kawai mutum ne yaro ne ina zaune sai tashi sai kaza wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadir wa ma arsalna ainihin min nazirin ilaihin qablaka ba mu turo musu da wani wanzo kafin ka ba ba akan umarnin Allah suke ba mutane ne yan al'ada wa kazzaba alladhina min qablihim na kafin su haka suka karyata lamarin an dade musalsal wa ma balagu mai ishara ma atainahum ba su kai daya bisa dubun abun da muka basu ba fakazzabu rusuli fa na na ke. ya kaga makoman su hali makoman ba kyau ya ka gama makoman fir'auna ya ka gama makoman karuna ya ka kwashe. ya ka kaga makoman namarudu ya aka kwashe wanda ke da wannan su ne ayoyin ga bayani da malam bari mu bi mu gani yukhbiru ta'ala an halatil mushrikina Allah ke ba mu labarin matsayin mushrikai indama tutula alaihim ayatullahi albayyinat wa hujjajuhu da hujjojin Allah az-zahiratu wa barahinuhu al-qati'atu adallatu ala kulli khairin masu nuni akan duk wani alheri annahiyatu an kulli sharri mai hana duk wani sharri taimakon su ake wanda zai ina nuna maka ga alheri in ka ga sharri in ka bita na nan kakka bita akwai sharri sai eh, ba tsohon ba shi yace kayan kayanka ba sauke mu raba ne ba mutum na yana da kaya wannan ya zare ya faɗi wancan ya zare ya faɗi wancan ya zare ya faɗi ce mana salamu alaikum jar daurin kayan ka ina ta faɗuwa ai kama ka da faɗa ina ruwan ka da ni kaza kaza ce a a na ce ne ka gyara kayan ka ba na ce maka sauke mu raba bane ba Ibrahim ka gane wannan hausa hmm? gyara kayanka in ba wace ima gigiwa kace masa kaza kaza kaza kace kai gyara kayanka ba sauke mu raba bane ba tafi tun da ba za ka gyara ba hmm? wannan kan lafiya lafiya ko ta ta yi araha sau da ka nan gyara kayanka ka sauke ka sake daure kayanka idan zuba hmm ba an ce ne sauke ka tsaya mu raba abin da ke cikin pickup din nan ne ba o kayan ka da ka dada gyaggyarawa ka dada tattoshewa shine abin da annabawa ke yi allati hiya a'zamu ni'ma wacce ita ce mafi girman ni'ima ja'atuhum wa minna wasalat ilaihim da wata da ta zo gare su al-mujibatu li muqabalatiha bil imani wanda ya wajaba a tarbeta da gaskatawa والتصديق والانقياد والتسليم تند alheri ne زلا aka zo da shi Abun da aka hana sharri ne dan tagariya da aka kawar annahum yuqabiluna habiridi maimakon haka sai gashi suna tarbar wannan da kishiyarsa annahum yuqabilunha bi diddi ma yambagi da kishi abun da ya kamata wa yukadzibuna man ja'ahum suna karyata wanda ya zo musu biha wa yaquluna ma hadha illa rajulun yuridu an yasuddakum amma kana ya'budu abahu kai yanzu in kai aka gaya haka yaya ya zaka ji a ranka kana nuna jeje kai wannan fa ba wani mutum ne kaman kowa kawai so yake raba ku da ra'ayinku sai ka ga wannan mutum ya kai dan wulakanci ya tsaya ma ita a saurare ka a'a a ga ma manufan su in ma ba ku gane ba ba abin da yake so ya cimma illa ya raba ku da yayin ay hada qasduhu hina ya'murukum bil ikhlas lillah da yake umartan ku ku kebe da ga Allah litattaqu awaida abaikum don ku bar al'adun iyayenku alladina ta'azzamu tu'azzimuna wanda kuke ganin girman su wata min shona khalfahum fahaddul haqqa bi qawli adh-dhalina kaga suka dauki wancan magana mutane suka soke gaskiya ta maganganun fatattun nan ka ga maganar da annabi can yake faɗi ko annabawan nan ke faɗi ko masu gyaran da suka ika ga magana wa'annan batattun da suka tashi suka zagaya suka yi nasu magana sai aka ɗauke nasu aka bar magana masu gaskiya walam yuridu burhana ba su fa kawo dalili ba wannan ne dalilin su wala shubha fa ayi shubha ta to wacce shubha ce idan umiratir rusulu ba'da dhalina in manzanni suka umurci sashin batattu bitti ba'il haqqi fadda'aw anna ikhwanahum alladhina ala tariqatihim yan uwansu da suke kan hanyar su lam yazalu alayhi wa hadhihi safaha irin wannan wauta ورد الحق ده سوكي غسكي ابي اقوال الضالين da maganganun batatu. sai kamar yanzu sau nawa za a yada gaskiya wasu su zo da ƙarya da shibohohi da menene duk su warga da gaskiya yanzu ba kiri-kiri ba ka ba ka fara magana sai da waye gari an samu matasa suna kyaman karanta littattafan fikihu hmm? ai yaka suka watsa shi ba ba hujja ba dalili kawai malam sai gashi mutane kowa so ike ne ike ya samu da abin da ya dace da abin da bai dace wace wannan ya nuna fikihu kaza ne wanda zikin kuma shine addini shine shari'a Iza ta amalta, kulla haƙƙin rudda in ka lura da duk wata gaskiya da aka soke sai ka ga irin wannan hanya aka aka soke ta fa'ida haɗa ma'aluhu in wannan shi ne makomansa la yuraddu illa bi a ƙawalin zuwalli na minal mashiriki na sai da maganganun batattu na mashirikai wadda na walfalasa fati a wannan zamanin kenan filosofar maganganun wasabi'ina wal mulhidina fi dinillahi al maraqina yanzu da ba da maganganun aristo ba da su aflaton da sakaratu yana aka tarkata aka nemi aka wasu sun ce illa aka yi yayan musulmai suka je sune suke banna irin su ibnu sina irin su wane ne irin su jiham irin su wane ne suka zauna suka dinga bata musulunci har suka raba kan al'umma har suka bata tauhidi fahim uswatu kulli man raddal haqqa su ɗinnan wa'annan masu koyi ga duk wanda ya sauke gaskiya ila yawmil qiyamati wallam mahtajju lokacin da suka yi hujja bi fili abaihi waj'aluha dafi'atan lima ja'a bihi ar-rusul suka sanya baganganun iyayensu ya kawar da abinda manzanni suka zo da shi ta'anu ba'ada hadha bilaqi wa qalu ma haza illa iskum muftaran gaskiyan fake suka ce mata haka ai kadhibun iftarahu hadha rajul Kariya ce da mutumin nan da yanka allazi ja'a bihi wa qala alladhina kafaru lil haqqi haka kafire suka ce wa gaskiya suka ce wa Allah lamma ja'ahum in hadha illa sihrun mubin ai sihrun zahirun bayyinun لكل أحد تكذيبا بالحقيقة أن يتدفكياني وترويجا على السفهاء آيات أربعين دشد هدو ولما بين ما ردوا به الحق lokacin da aka yi bayanin abinda suka soke gaskiya da shi abinda suka kawo shi ya nemi girgiza gaskiya ya kawo da ita wa annaha aqawalun duna murtabata shubhati maganganu ne ba su kai ma martabar shubha ba fablan ballanta ne ma ce an ta kona hujja ba su kai shubha ba amma kuma aka ɗauki maganar nasu ذكر أنهم wa in آه وإن أراد أحد أن يحتج لهم in wani ya tashi zai masa hujja fa innahum la mustanadda ba su da majingina wala lahum shay'un ya'tamiduna alayhi aslan fa wa ma min kutubin Su ne asalin muftarar su ne asalin makaryatan don babu wani abu ba a ba su wani abu da na littafi da suka karanto wannan maganan da suke faɗi su iyayen nasu ba ma a ta hun min kutubi yadda rasu na hatta ta kona a umdatan lahum hatta zama hujja gare su su bar maganan manzanni wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir ba mu aiko wani manzo kafin ka ba da ya zama manzonsu ya karantar da su ya nuna musu abin da ya nuna musu hatta ya kona indahum min aqwalihi har ya zama akwai maganganun manzon nan a su wa ahwalihi ma ya yadfa'una bihi ma ja'at ma ma ita hum bihi hatta inda za su iya kawar da abin da ka zo musu da shi da indahum ilmun ba ilimi a wurinsu takamaimai na littafi wala asaratun babu maganganun magabata na ƙwarimin ilmi aya ta 45 summa khawwafahum daga nan Allah ya gargade su khawwafahum ma fa'ala bil umamil mukazzibi da qablahum ya gargade su da irin hukuncin da iwa al'ummu ka masu ƙaryatawa kafin su. فقال وكذب الذين من قبلهم وعين كافرين سسون تجيتا وما بلغوا سون يو بسكي مي إشارة بأي ما بلغ هؤلاء المخاطبون وإن إن دعتي بغنا دسو بسكي مي إشارة تيبس دبو ما آتيناه بأبو دبو كباو إن كان فكذبوا dan nan ma'ana kafiran yau ba komai ne ba idan an kwatanta su da nada ƙarfinsu da shibohohinsu da menene ɗinsu ba su kai ɗaya bisa dubun annan da suka gabata ba ai al'ummamun lazina min ƙaunihim ainihin fakar zabo fa fakai fakana naki su wa'incan masu ƙarfin masu kaza ya kaga ƙarshen bi musu gargadi inkari alaihim wa uqubati iyahu da irin ladabin da nayi musu alama na ma fa'ala bihim Allah ya sanar da mu abun da yi da su minan nakali na azaba fir'auna dai can aka halaka shi a ruwa karuna dai mutakabbiri ƙasa aka gurza ƙasa aka narkar da shi da kasar girgizan ƙasa aka same shi aka narkar da shi da kasar wa wa’anda minhum man agara kahu ila sufi da aunin wa minhum man ala kahu birri hil ake irin su adawa sabudawa wa bisaiha wani da tsawa bin rajafa wa bil khasabi da shafe kasar bil ardi wa bi irsalil hasibi da turo musu da iska minas sana'a fahdaro ya haƙulayi ko yi hattara al'umman annabi muhammadu kada abun da ya samu wa'ancan ya zo isa be ku al na, an tadumu alal kada ku dawama alal alal takdhibi fa ya'khudhukum kama akhadha man qablakum Allah kuwa ya kama ku muku azaba kamar yadda yau na kafin ku azaba wa yusibukum ma asabakum ta ina ganin nan za mu tsaya sai Allah ya kai mu gobe muna nan ƙura'ani mu ba ma rufe shi idan an ce an da wata ce to shi kenan ƙura'anin Allah rufa mana asiri ba mu rufe ba ba sai mu dawo kai kawai yi eh, ba rufewa an kuma an ce ba ga wata fafalin lalilamdu kaga gobe yanzu muna nan sai ya kara na amwalai to salam bari in ji al'in da ka shai'u masha Allah ta yi maganan ka kai na'am mai yake mahaifiyar sai Thank eh. you. Allah mata cikawa ku Allah ta'ala ya gafarta mata eh, to Allah ta'ala ya gafarta masu to Allah to muna roƙon Allah ya baka nasara a cikin wanda abun mai wahala a ciki Allah ya sassauta baka shi ainihin inda kuma alheri yake Allah ya hada ka da shi Allah ya kawar da hatsarin da ke cikin ta Allah ya bada kuma dukkan mai bukata shi ma haka Allah ta'ala ya biya bukatun mu gabaki daya Allah ya sa mu cika da imani in ta mu ta zo Allah kai bada taimako gaba daya to shikenan yanzu sai a ajiye ƙwararri ba a rufe ba a buɗe yawwa idan gobe ba ga wata ba ku dawo saura ma muna ma nan dama ai ba muje ko ina ba an kuma an ga wata to shi gana alhamdulillah baɗi ba za mu sha wahalan budewa ba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 باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين المرسلين الحمد لله رب العالمين